Deutsche Welle. Taɓa kalashi. وساس نجرا والغافية دهكا لنا نغنزاقا وساس نجرا والغافية دهكا لنا نغنزاقا كنت مالن الحسيني أنا فيولا كينان wani shahararren mawaƙin abzanawa na jamhuriyar Nijar wanda a farkon wannan wata ya ƙaddamar da sabon kundin waƙoƙinsa a wani biki na musamman da aka shirya a birnin Berlin na nan ƙasar Jamus. Wannan batu ne ma dai shirin taɓa kalashe da ke duba batutuwan da suka shafi al'adu, addinai da kuma zamantakewa zai duba, inda za mu ji yadda wannan biki yawa kana abin nan na balin da kuma fafatakar da wannan mawaƙi ke yi wajen neman yada al'adun Afirka a ƙasashen Turai da ma faɗakarwa a game da mahimmancin samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasashen lafiyar ta Afirka. Masu sauraro, Gisali Abdu ne ke muku sallama. sai a biyo mu domin jin ƙarin bayani a cikin cikakken shirin. تقلتي ملت هديمي ديوانين تيم يا مجرد تيم يا مجرد دي الناس سباهو أفلا سياباهو ولا دا ينفع أفلا سياباهو ولا دا ينفع to madalla. A farkon wannan mako ne dai Malam Alhusaini Anavola da ke zama tamkar wani jakadan yada al'adun Afirka a Turai ya gudanar da bikin kaddamar da sabon kundin waƙoƙinsa a gidan raya al'adu na Ufa Fabrik da ke a birnin Berlin na nan Jamus. Sabon album ɗin da aka yi wa lakabin Ozas na kunshe da waƙoƙi goma sha ɗaya ne waɗanda su na faɗakarwa ne akan zaman lafiya da ci gaban lafiyar Afirka. Alhusaini Anavola ya yi ƙarin bayani kan wannan kalma ta ozas da ke a matsayin sunan bakan damar waƙoƙin albam ɗin nasa da kuma ke a matsayin sunan sabon kundin waƙoƙin nasa baki ɗaya. Osas da harshen abdinawa lokaci ya yi. Babu abin nan da ba mu gani ba, mun gani lokacin da mulkin mallaka eh, da sojawa da demokrasi da komi da komi don yau ya kamata a ce kanmu sun bude mu hankali da kanmu mu san yadda za mu da cikin zaman lahiya. Paske dai ka gani mun samu matsaloli da yawa cikin waɗanga duka da na kira maka har da mun akwai lokaci da an ka yi rebellion tawaye da bai kamata ba cikin kasanmu. Paske mine ne abin nan da yana kawo waɗanga duka mun gane su mun san su saboda jaran kansu ne suna yi suna tura mu muna ta juna muna ta kashe juna su suna dauki arzikin kasashen mu kuma su ta yi wurin wannan su laba da su su sa hannu kai dai abubuwa danga da bai kamata ba yau muna samun irin matsaloli wadanga ya kamata kanmu sun bude mu kama juna mu kula da arzikin kasashen mu mu kula da juna hankalin kwance ya zama cikin kasashen mu ya tabbata cikin kasashen mu tarin yan Nijar mazauna kasar ta Jamus ne dai suka yi tattaki har zuwa birnin na Balin domin halartar bikin kaddamar da wannan kundin waƙoƙi na Malam a nivola Wannan mutum na daga cikin 'yan kallo ya kuma bayyana gamsuwarsa yana mai cewa. Konsai wallahi ya yi kyau wallahi yau kamar gida nake. Wallahi kamar gida nake ina jin daɗi wallahi. Shekara na goma sha fudu nan. Mai yau dai ni shi kamar gida nake konsai ya yi kyau wallahi. Ya yi albarka wallahi mai waka mai kyau ne wallahi. Alhusaini na gode maka. A shekarun baya dai Malam Alhusaini Anifola wanda makaɗin gitar ne kana mawaƙi ya kasance a cikin ƙungiyar Etran Finatawa. shahararriyar ƙungiyar gambizar makaɗan abzanawa da fulani ta ƙasar Nijar kafin daga bisani ya koma yin aiki shi kaɗai. Kuma wannan shine kundin waƙa na biyu da ya buga a matsayin shi kaɗai. To sai dai kuma wannan shine karo na farko da ya ƙaddamar da albam ɗin waƙoƙin nasa a nan ƙasar Jamus. ya kuma bayyana dalilansa na yin hakan. Eh, kasan da ni da wargida ta can nishiyar muna ce da zama nyame eh, ita ta jamus mazata matata idan ta yi shekara da yawa a afirka shekara goma sha bakwai yalla don ta ce ya kamata yanzu ta na so ta koma gida don shi ne ya kawo ne yanzu muna nan jamus apre sai ina da wani abokina na Anglais shine yana da studio eh, shine production producteur tina donc eh, voilà shine sa wannan abu ya zama haka saboda ka gani wakokina na duka da ina yi cikin harshen wana ina yi shi ba cikin harshen turawai ko wani wani abu amma wannan duka ina gani suna jin dadin shi suna jin yadda ina kidi don shi ne bani wannan tunawa bisa murke al'adunmu da cikin zaman lafiya yadda aka yi ta cashewa kenan a gidan raya al'adu na ufa fabric da ke a birnin berlin a gaban tarin turawa kuma da dama daga cikinsu ba su iya hana kansu takawa ba sabilin shauƙin da ke tattare da kiɗan nasa kuma ga bisa dukkan alamu da dama daga cikinsu sun gamsu kamar da yadda wasu daga cikin su suka shaidar. Wannan ya ce, na san al ba tun yau ba, amma dai wannan shi ne karo na farko da na halarci bikin gabatar da waƙoƙinsa. A gaskiya mun sha rawa domin salon kiɗan nasa na tuna muna salon kiɗan Sahara euh, domin ni kai na wani bangare na ba amsine ne. Da haka ni ina ganin al babban jakada ne na al'adun yankin Sahara da ababen da ya kunsa masu kyawu daura da matsalolin da yankin yake fuskanta don haka ina jinjina masa allah dai shi ƙara kai shi gaba Ita ko wannan cewa take a gaskiya abin ya kayatar mun sha bidiri cikin farin ciki da annashuwa. Allah kai mu wani A fagen yada al'adun Afirka a kasashen Turai, Malam Alhussaini Anifola ya ce ba ga waka kaɗai ya tsaya ba, domin lokaci zuwa lokaci yakan gayyatar turawa zuwa alal misali jamhuriyar Nijar. wani mataki na kara ƙarfafa hulɗar dangantaka tsakanin al'ummomin nahiyoyin guda biyu. Nan na tafi da mutane goma sha hudu Nijar. wasu senior sun tahi can da fara ba su taba tahi can kullum suna ta su da afirka da wani eh, tunisi suke an kace musu niger ba yi wa ku tahi can masaloli ne kuma ba kasa mai mutane shi ba su son mutane ni da ni da mine da sun tahi can ba kan su ne sun gaya ma mutane hotel terminus na mun sabka hmm. mutane na hotel terminus duka sun san da sun ce musu me mu an kace mu nan kasa mutane ba su son mutane ba su turawa amma yadda suna son mutane suna son mu wannan abu wallahi mu mu ba mu san ma yadda za mu ke to waɗanga abubu wane ne za a yi kokowa bisa irin waɗanga abubu mu ne hmm. amma akwai masu bata paske akwai wasu mutane komi da information da suna bada komi maganoni da suna bada masu a kasan nan ga yiwuwa nan ga masarori nan ga minani nan ba gaya alherin kasa saboda alheri shine yana kawo alheri Malam Alhussaini Anivola ya bayyana fatan ganin sauran mawaƙa da makaɗa na nafiyar Afirka sun bi sahunsa wajen taka muhimmiyar rawa ga yada al'adun nafiyar a sauran yankunan duniya da ma faɗakar da 'yan afirka kan gudunmuwar da ya kamata su bayar wajen ci gaban nafiyar tasu mu makada mu ne ya kamata muna magana paske mu ne muna gani komi da komi babu wurin nan da mu tahi ba mun gani kasa su yadda suna zamana muna gani mutanen su yadda suna zama tare muna gani yadda suna gina kasasun su yadda suna kula da arzikin kasasun su don ya kamata mu mutane da ba mu rufe bakin mu za mu yi magana mu ma kasasun mu su zama haka kasasun waɗanda suna sun abubuwan al'adu yanzu nan wallahi ba na sha jini wannan domin ne za na sa kayan al'adun mu amma mutane ba su bar ni yawo daga na hita na sa abubuwan al'adun mu daga yaro daga sofo ha ah, ina so in dauki foto da kai da Allah haka nan ne suna yi wallahi turawi fa al'adun ka al'adun ka ne shine yana sa ka zama kai amma ka yadda shi ka yadda kanka أراد أن أفريقيا ديداها وأنا أراد أن أفريقيا وأنا يوم دي masu sauraro a yau dai a nan ne za mu sa aya a cikin shirin namu a madadin Sandra Fan Edik wacce ta tallafawa shirin ya so muku. Gazali Abdi ta sawa da na shirya na kuma gabatar ke cewa mu kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW da ke a birnin Bonn na tarayyar Jamus. غفل وما غرم هران مقسن ودين جروان أراد أفريقيا دقداها وانا غلط أراد أفريقيا دقداها